ku da zuwa Real Abavis. Idan wannan ne zuwanku na farko ku danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai, wa yake kisan kashi na goma sha biyu. na marubuciya Hafsat Muhammad Arabi wanda ni Abba Effects nake karanto muku. Sannan na mai baku hakurin kwana biyu da baku ji mu dauke da labarin nan ba. Hakan ya faru ne sakamakon aiki da ya dan sha mu Amma yanzu insha Allah komai ya daidaita. Za ku ci gaba da sauraron wannan littafi. Sannan kuma ina mai tallata muku sabuwar channel ɗinmu mai suna Abba Effects pon TV. inda za mu dinga kawo muku shirye-shirye duk sati wanda kuma na ji ne da kuma gani. Mun fara saka muku shirin dandalin nishadi tare kuma da shirin kunne ya girma kaka kaka kaɗan daga ciki. Kada dai ku manta idan kun ziyarta ku danna mana subscribe domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kodayaushe. Ku kasance da sabuwar tashar mu mai suna Abba Effects on TV. domin sauraron wannan shiri na dandalin nishaɗi duk ranar alhamis mun gode. ya wannan haka yi ai mahaukaci yana hawa mumbarin nan ya gyaran murya mm. bismillahi rahmanir rahim mm. da sunan allah mai rahama mai jin kai eh. to mutane suka ce kai to mahaukaci ya tsaya haye bismillah haka to mu tsaya mu ji da me ya eh. Aikuwa yana hawa kan mumbarin nan yana gama bismillah nan ya ce jama'a na da wata faɗakarwa da zan yi mm. gaba ɗaya wanda mu koma ga allah saboda wuta gaske ce mutuwa gaske ce mm. masu kuɗinmu ba kwa son yin sadaka eh. talakawanmu ba su da godiya allah mm. sannan kuma masu mulki kuna danne haƙƙin mutane wannan ai ba a sashi a sabon mawakaci ba eh to ka tsaya mana wani da kan shi ai bin sa bai kare eh. magana dai ta masu hankali ya ɗauko mm. mutane hadda ma waɗanda suka fara kuka mm. an soso musu inda yake musu kaikai masu imani masu kuɗin ku ba sa sadaka ba sa kyauta eh. masu mulki suna danne haƙƙin talakawa mm. sannan mu kuma talakawa ba ma tsoron Allah eh. to dukannin mu Allah ya tsine mana <laughs> ne dukkanin hashi a dukkanin su hashi an mun ha duka dukkanin ku Allah ya tsare mana a wato yana faɗa haka dukkanin ku Allah ya tsine mana ya sauko ya ce ko mu ila salatukum a <laughs> to wai wannan sallah ya kake ganin za a bi ta ko kuma ba za a bi ta ba ku kasance tare da mu a tashar mu ta Abba Apex Bond TV domin sauraron wannan shiri ƙayatacce mai suna dandalin nishaɗi duk ranar Alhamis da ma sauran sababbin shirye-shirye kada ku manta ku danna mana subscribe mun gode. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka. mai suna Abba Effects Phone TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a yaushe, inda a yanzu ma muka sake kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna kunne ya girmi kaka. da fatan kun shaɗantu, kada dai ku manta da danna mana subscribe duk sati za mu dinga sako muku shirye-shiryenmu mun gode sun yi tsidban da kaɗawa babu abin da jikinsu yake a wannan lokacin Da ni ce wacce ta gama jikewa da uban zufa sai a ɗiyan yawon wahala take saboda tashin hankali idanuwanta a rufe har a lokacin ta, kasa buɗewa a hankali wuɗi ta juya tana kallon su kasa furta komai ta yi ko tashi da kyar ta iya motsa lips ɗinta za ta faɗi sunan dada bata ƙarasa ba ta ga dadan nata na rige-rigen gudu da momi salamatu dada hudi ta kuma kiran sunanta wanda hakan ya sa Danijo da ke ƙoƙarin fita ta waiga. Ga mamakinta lafiya kalau ta ganta tana ƙoƙarin ajiyar zuciya ta sauke tare da maidanin farfashin da take yi. Wadda kina lafiya? Danija ta tambaya cikin muryar ta da ke rawa. Kasa magana wadda ta yi sai ɗan rufe idanunta da ta yi ta buɗe a tsorace Danijo take matsawa inda gadon yake. Sai da ta tabbatar da lafiyar ɗiyarta ƙalau kafin ta ƙarasa ta riƙo hannunta. Hudu me ya same ki? Danija ta tambaya a tsorace. Ga mamakin ta kasa magana wadda ta yi. Rungumar ta Danija ta yi sosai tana tsananin son waɗiye amma da ta soma tunanin yadda za ta yi da ita nan ta ci gaba da dudduba waɗiye tana rarrashinta. Momi me yake Momi me mu je Aisha Momi Salamatu ta faɗa lokacin da ta fuskuwa hannun ɗiyarta cike da tashin hankali da sauri. ta ɗan makale sai momi ta momi salamatu ta ce za ki tafi ne ko ba za ki tafi ba momi salamatu ta faɗa wanda hakan ya sa aisha ta shiru ta bi bayan mahaifiyarta mai rabin su ta da ido har suka fita musamman ganin ɗigon ruwan da ke sauka daga rigar momi wanda ta lura a cikin rigar take mamaki ne ya rufe ta ta mai da dubanta kofar danijo mai Mai na so ta shiga ta ga yanayin jikinmu da ma sanin kanta ne, da ni da ba za ta yi farin ciki da hakan ba, shi ya sa ta kaɗa kanta ta tunkar ɗakinta. Allah ya waƙe ta faɗa ta shige ɗakin. Amma sosai take mamakin abubuwan da suka faru cikin gidan nasu waɗanda ba su taɓa kasancewa ba sai yau. Gwagwa lafiya? ya faɗa lokacin da ya ga fitowarsu daga cikin gidan Yunifosu da gudu waigawa ta yi ta kalle shi ba tare da ta amsa mishi ba ta yi wucewar ta ta bar shi tsaye a wajen Baba wura me ta ce maka abokinsa rabi'u ya tambaya lokacin da suka ƙaraso inda yake tsaye girgiza musu kai ya yi ɗauki idanunsa ƙasa bata ce da kai komai ba ko ɗaya daga cikinsu ya tambaya shi ma Na sha faɗa muku wannan yarinyar ba mutum bace ba fa. To, wallahi in aka yi wasa sai ta rufe mana baki ba boro Kai dai kawai ka tsane ta ni. dan ba ina ku ɗaya ba, amma ban da haka lafiyar ta kalau. Umari ne ya faɗa cike da ɓacin rai, ya ce, Yau a yi mun tabbatar da ba mutum ba mai ya ce Umari. Ba ka ga abin da ya same mu ba ne? Rabi'u ya faɗa yana kallon abokin nasa. Me kenan? Da ni kan ban ga komai ba kawai iska ce. Umar ya faɗa yana kallon su. Mu je Rabi, ba zai yarda ba, ba zai yarda ba ta yake. Babaure ya faɗa tare da jan hannun Rabi'u suna kallon shi. Sai dai Rabi'u bai ji daɗin abin da kunnensa suka je masa basan, nan shi ma ya juya da sandarsa ya yi gaba. Nan da nan samarin suka watse dan yammaci ne. kana ganin su kasan daga kiwo wasansu suka dawo yayin da wasu daga sana'o'insu kankaci ne rigar ta ɗauka sai zancen wuda ake yayin da wasu ke ganin maiya ce wasu kuma na ganin kawai ikon allah ne wasu ma ba su yarda da labarin ba sam a ah, salamatu kin dawo ne Wata dattijuwar farin mata ta tambaye ta, sai dai ko kallon inda matar take momi salamata ba ta ba ta wuce rike da hannun Aisha. Momi tana miki magana, ki min shiru momi ta yi mata wani irin tsawa, da tunda take ba ta taɓa yi mata ba. bata saki na Aisha ba ka wanda suka ci karo da shi ya mata magana ba ta amsa ba ba su tsaya ko ina ba sai a ɗakinsu. su ki tattara duka kayanki yau yau din nan za mu tafi ko kuma gobe da safe momi salamatu ta faɗa ta juya what aisha ta tambaya cike da takaici da mamaki kin ja yi ce ta ba ta amsa tana shirin kuma yi mata magana ta yi sauri ta bar ɗakin buta da buta da rigar da take saman igiyar ta ɗauka ta yi hanyar banɗakin ba abin da take so illa ta rabu da rigar ta rabu da rigar jikinta ta gaba da rigar jikinta da ta yi fitsarin wahala a yanzu haka kuwa aka yi tana zuwa ta shige toilet ɗin ta na wani irin bugu a can birni kuwa zaune suke a falo wanda ya ci da banda hayaniyarsu babu abin da kake ji maza mata ne da maza a falon ga tv suna kallo amma hayaniyarsu ta fita tebur Najwa ta bayyana can gefe daidai lokacin da Maryam ta taso za ta fita, inda suka yi karo da wani kyakkyawan mataci. Shike da mamaki Najwa ke bin Maryam da kallo saboda komai nata irin na amaya ne. Kamanninsu har kamanninsu rantsa idanunta ta yi ta shaƙi wani ƙamshi wanda irin ƙamshin amaya ne. A tsorace ta bude idanunta manya ta ƙura mata. Tana mamakin yadda take da ƙamshi ƙamshi jini da jiki irin na jinsin da ba nata ba ya zama dole ita ma tana da wani tsafi sai dai in bata san da shi ba ko don haihuwar su da zaman su tare a ciki guda ta faɗa a ranta tana kallon maryam Maryam da sauri ta ja da baya tana kallon Ahmad wanda ta ya sa ya saki wani irin murmushi wanda ke ƙara masa kyau da sauri ya sauke idanun da sauri ta sauke idanunta ƙasa don san ba ta san yadda yake yi mata irin wannan kallon bayan a matsayin wa ta ɗauke shi. Murmushinsa ya sa na juwa da ke tsaye kwara mashi ido sosai, murmushin ya masa ya matsakar burge ta. Karo na farko da ta fara jin abu kamar burgewa ko so a bil adama har wani lince idanu take. Ka yi haƙuri ban ganka, ya isa Maryam. Ya yi saurin katse ta yana leƙa bayanta, Mamaki hakan ya ba Najwa ta bi inda yake kallo da ido, amma ba ta gane ba. Fusgar Maryam ya sa ya sa a kwana inda bai ma hango ta ita ma ya manna a jikin bango duk da tana ture shi da iya ƙarfinta ba ta so ta yi wani ƙarfin ihu da za a ji su. Goga jikinsa ya shiga yi a jikinta yana ƙoƙarin bin wuyanta. Ganin abin da ke faruwa ya sa na ji wa kallon jama'ar da ke falon tare da ɓacewa. Jikin Labiba ta shige wacce ke zaune gefen dainin tana danne dannen laptop ɗinta kamar wacce aka ma wani abu ta taso ta nufi kororo ɗin. Gogon ko ya yi nisa suna ta faman kokawa da Maryam yana ƙoƙarin kisin ɗinta, amma Sam ta ƙi yarda don bugun bayan dan Salabi ba ta yi, wanda hakan ya da da shi hayyacinsa a tsorace. Dukansu sun tsorata da ganin ta ta cike barnan da sauri jikin Maryam na rawa ta bargon. Me ya haka baka san kanwarka ba ce? Me yasa kake haka ne? Kake yi wa ka haka? Ni ma kenan zaka iya? ta tambaya cike da nuna ɓacin rai nan ya shiga lallashinta a hankali har da tsugunawarsa ya kamo hannunta na ji jin taushin hannunsa ya sa ta lamshe ido tare da lasar labbanta gaba ɗaya ta manta jikin watake gaban watake a tsorace cire hannunsa kan ya da ita cinta ta mai tsawa tare da kurarsa ciki sai da ta koma inda take zaune kan tabar jikinta. Sista mura ya kama ki? Kanwar ta bibi da ke wucewa gefenta ta faɗa. Ita kanta mamakin atishawar ta yi wacce ba ta shirya ba lokaci guda wani azababban ciwon kai da saukar mata. Hakanan ta da laptop ɗin ta yi ɗakinta. Na jiwa ban da shafaninta da murmushi babu abin da take. Ta kamu da matuƙar sha'awar da a kankanin lokaci. Haka ta ɓace ba don taso ba sai don gudun boka ya gano ta. Maryam kuwa ɗakinta ta wuce kai tsaye tana wani irin kuka mai cin rai ta rasa ya za ta yi da fitinar da yayanta ɗan uwanta ke binta da shi. Ta shiga damuwa sosai haka kaɗan, ta zauna ta yi ta kuka kamar ranta zai fita. Idanun nan sun yi jawur ji take jikinta na ƙarshen jikinsa duka haka ta tashi da gudu ta nufi toilet. Tun da garin Allah ya waye gidan ya zama bizi inda ake ta shirye-shiryen tarbar bakin Labiba da ke zuwa daga Indiya. Jama'ar gidan mamakin wannan babban al'amari suke da murna za su ga 'yan Indiya a zahiri. Ni kuwa Maryam wai da gaske ne 'yan Indiya za su zo gidan nan? Matashiyar matar da ba za ta wuce shekaru 38 ba ta tambaya tana kallon Maryam da ke faman dariya. Kai ina Laraba, wai saurin me kike ne tunda anti labiba ta ce za su zo za su zo ɗin ai ta ba ta amsa tana ci gaba da feraye dankalin da ke hannunta girgiza kai na laraba ta yi ta ce ai abin ne da ban mamaki maryam sai muke ganin su a tv World, su ne waye za su za mu gan su a zahiri sake girgiza kai ta yi tare da tagun wai ikon allah kenan yanzu wani laraba zan ga yan World ho duniya ta faɗa tana ɗaga hannu tana kada kai dariya sosai maganganun na laraba suke bata ta ajiye wukar tana dariya har da kama cikinta sai da ta yi mai sarta kafin ta tsagaita dariyar tana kallon na laraba da ke gyaran kayan miyan aikin banza ban san me yasa Labiba ta bar wannan yarinyar a kicin ɗinnan nan ba wallahi. Murya ta ce ta sa dukansu suka yi saurin juya suna kallonta. Tuni ni Maryam suka sauya launin ganin mai maganar fuskar ta a ba ko alamar fara'a. Fara'a babbar mace ce baka wacce akalla za ta shekaru 45 zuwa zuwa sama ma tana da ɗan jiki Ƙarasawa bakin famfon gefen da Maryam ke tsaye ta ƙarasa ta ja kofi ta soma tarar dukkanin dukkaninsu binta suka da idanu su biyu tana kallon Maryam tana wani irin yatsu na fuska. Ina Rabi ta tambaya tana kallon ina Laraba wacce ke kallon ta cike da tsoro ta fita ta bata amsa tsoraci. Ina ta tafi bayan ta san aikanta Antila Biba ta yi saukar ruwan zafin jikinta ya sa maryam ta yi wani irin tsalle tare da sakin wani ƙara tana wayo mamina ta faɗa a ruɗe tana sosa jikin nata inda take jin zafi hakan ya daidai da lokacin da mami ta so kicin ɗin da sauri ta sa ta ruku hannun maryam ɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maryam mami ta kira sunanta suna kallon matar wacce ta wulla kofin kansin ta fice a kicin ɗin haba yaya fi sabilillah lami ta miki da zaki kona ta idan ma laifi ta miki ai mata faɗa ko ki dake ta amma hukunci da wuta a lalle habiba wato yanzu kin yi baki ko ta faɗa tana kada kai lokacin da ta juyo tana kallon su cike da bacin rai fuskar nan ta mawo bakin gani sam yaya ba yadda kike tunani bane adana zancen banzan kyabi habiba ba na son jin komai daga bakinki tunda kan wannan yar tsuntuwar taki kike nema ki faɗa min magana wallahi ke da ita kun yi kaɗan a gidan nan ta faɗa tana ci gaba da bala'i ta inda take shiga ba ta nan take fita ba su duka tsayawa su kai su kallon ikon Allah duk ta inda mami ta fito sai ta ƙare Wayo Allah momi me yake faruwa ne? Nake ta jin hayaniya. Ahmad ya faɗa lokacin da ya shigo kicin ɗin. Idanuwansa na kan Maryam wacce ke gefen mami. Wai ga momi ta yi ta kalle shi tana dariya. Me kuwa zai faru banda na taɓo wannan 'yar tsuntuwar ta biba? Ta ƙarasa tana dariya. Sake tsaka Maryam ido ya yana bin yanayin jikinta da saman rigar ta ya manni sakamakon ruwan da mominsa ta watsa mata. ganin yadda ƙirjinta ya fito ya sa yake ta kallonta kasancewar rigar mai ɗan nuna jiki ne a jike shi kuma ba ta sa breziya ko bes a ciki ba wani haɗiyar yawon wahala ya tare da lasar busassa lips ne shi wai kawai don na watsa wannan tsintacciyar magiyar ruwan ɗumi Shi ne take son ta min hauka Ta kaka taɓo shi jin ya yi mata shiru idanunsa na kan Maryam. Ɗan kallonsa Maryam ta yi ganin inda yake kallo ta yi saurin juyawa gefe. Hakan ya yi daidai da lokacin da mominsa ta taɓa shi. Haba momi ruwan ɗumi fa kika ce, gaskiya hakan bai dace ba. Me ta muke da za ki ƙona ta gaskiya momi? Hakan bai dace ba ya faɗa yana taɓe fuskarsa kamar wani ɗan yaro har da juye-juye. To yayan Maryam aina manta ne sai ku ta can tana faɗa ta juya ta bar kicin ɗin. Mami kuwa daɗi ne ya rufe ta ganin yadda Ahmad ke kare mata ‘yarta wato ‘yar uwarsa abin na matuƙar birge ta sosai murmushi ta mai wanda hakan ya ba shi damar ƙarasa inda Maryam ke tsaye. Little sister kin ji zafi ko? Dago manyan idanuwanta ta girgiza musu ta girgiza mishi kai. riko kafaɗinta ya yi da hannayensa duka biyu kar ki ɓoye ma ɗan uwanki in akwai inda ke maki ciwo ki gaya mu ko a shafa miki magani ne nan ma giri za mu shi kai ta yanayin yana satar kallon kirjinta yana lasar leɓen shi ƙwaya to ki je ki sauya kaya kar kar mura ta kama ki ya faɗa lokacin da yake shafar kafaɗinta da nuna alamun damuwar da ya yi sosai da ita da sauri ta janye ta bar kicin ɗin mami ta bayan ta san bai so hakan ba ya so a ce ya samu damar binta don ya samu ya ɗan taɓa ta koya ne yadda ya ga dama amma ya rasa damar tasa Inna Laraba sai Hawati tana kallon sa cike da mamakinsa. jin tana kallon sa ya yi sauri ya ga gare ta ina sauran yaran gidan nan su yi sira su me yasa ba za su zo su yi aikin ba sai maryam shiru ta yi tana kallon shi gurin ta ce tana kallon sa a wajen ta ce a zuwa cimin mutunci sanin yadda gidan yake ya sa ta ja bakinta ta yi tsaye ba ta faɗa ba ganin ba za ta yi mishi magana ba ya sa kai ya fice yana kwale-kwalen sunayen ƙannan nasa da yaran hajiya na fisa. ita ma kishiyarsu mami da mamici ce kowace sashinta daban da yaranta amma ɓangaren kirki san bai ware matansa ba Usman Khalil mahaifinsu Labiba da Sa'amad da Maryam kenan mai gidan wanda Allah ya yi matarin dukiya da kuma 'ya'ya ba abin da za ka nema ka rasa a wannan gidan duk yawansu gidan sashi-sashi ne ga uban kishi na matansa da mugun hali mai sauƙin hali ita ce mami wato hajiya Habiba wacce a yanzu ita ce ƙarama a cikinsu amma an shaida an yi mata shaida ta kyawawan hali daga babban gida ta fito kuma tana da kirki da halin girma sosai ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalamu kwana